Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum. Muhammad Awas Suleiman ne yake gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Masu iya magana kan ce komai nisan dare gari zai waye. Bayan shekara kusan goma sha uku ana gaba kwan baya, shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kan sabuwar dokar man fetur. Dokar wadda Majalisar Dokoki ta ƙasa ta amince da ita, za ta yi kwaskwarima ga tsarin tafiyar da harkokin man fetur a Najeriya, kama daga aikin haƙar man zuwa ga yi wa 'yan asalin wuraren da ake haƙo man wani tanadi na musamman. A watan Afrilun shekarar dubu biyu ne shugaban ƙasa na wancan lokacin, Olusegun Obasanjo ya saka ɗan ba a yunkurin yi wa ɓangaren man fetur da iskar gas garan bawul. Sannan shugaban da ya maye gurbin shi marigayi Umaru Musa Yar'adua ya fara wa 'yan majalisa kudurin dokar man fetur ɗin da bata cimma gaci ba. A watan Yulin shekarar 2012, lokacin shugaba Goodluck Jonathan ma an aiki da dokar man fetur ɗin da aka yi wa gyara zuwa majalisar, amma a lokacin ma bata kai labari ba. To sai a shekarar 2018 dokar ta samu tsallakewa a Majalisar Wakilai da Dattawa, yayin da a ranar Litinin 16 ga watan Agusta shekarar 2021 shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba mata hannu kamar yadda bayani ya gabata. Domin sanin cikakkiyar ma'anar wannan doka, na tuntubi Dr. Ahmad Adamu, masanin tattalin arzikin man fetur a Najeriya. Sunana Dr. Ahmed Adamu, ni babban malami ne a jami'ar Nile da ke Abuja. Dakta ga shugaban ƙasa ya rattaba wa dokar man fetur a Najeriya hannu wadda wannan doka an jima ana sa ran a sa mata hannu. Hmm. Menene ke kunshi a cikin wannan dokar? To da farko dai sauyi ne aka samu ko kuma garan bawul aka yi ma dokan da take gudanar da harkokin bangaren dan yaman fetur da kuma iskan gas na Najeriya baki ɗaya, a za mu ce wannan abincin nasara ne saboda in kai da aka yi tun lokacin shekara ta dubu biyu da bakwai da marigayi shugaban kasa Umar Musa Yado ya fara asasa wannan sauyi a sai yanzu aka samu nasara ta zama doka kuma haka din ya dace saboda duniya ta canza mu ma kamata mu canza dokokin mu da tsare-tsaren mu da ke gwada yadda abubuwa su kasance a cikin wannan bangare na tattalin arziki wanda shi ya sha rike Najeriya har ta kawo a matakin da muke ciki a yanzu. Abu na farko kafin tsunguma cikin abin da ita doka take take kunsa a ciki kuma ya kamata mu fahimci cewa wannan cin nasara ne ta bangaren da zai iya kawo mana masu sa hannun jari domin su zo su sa hannun jari a a wannan bangaren na shi arzikin man fetur. Idan muke la'akari ga abubuwa akwai garan bawul da tsare-tsare da dama wanda aka canza a cikin wannan dokokin wanda ya shafi shafi wato upstream da midstream da downstream wato can kololuwa wurin tono da samo shi danyen man fetur ɗin, da kuma sarrafa shi da kuma saida shi. kace na ce a wannan doka shine abubuwa kamar haka na farko akwai wato abin da ake ce ma host community trust fund wata kamar gidauniya ce wanda aka kirkiro wanda ta ringa kula da ci gaban wuraren da ake ko matsugunin da ake tonon dan yaman fetur akwai wasu ƙauyuka ko garuruwa wanda a garin ana yin tonon dan yaman fetur to su wannan garin kuma sai ga a dalilin tonon dan yaman fetur ɗin sai ka ga ruwan da suke amfani da shi na sha kuma ya gurbata kifayen da suke yin eh, samuwa daga cikin tekun su ma sun mutu noman da suke yi kuma shi ma ya tsaya sai kasance ba su da aikin yi kuma talauci ya musu yawa kuma gashi a wurin su ne ake tono shi albarkacin dan yaman fetur sai kasance an bar a baya to shine aka kiro aka kiro wata gidauniya domin a tattara kuɗi domin a taimaka musu su ma rayuwarsu ta inganta to shine aka ce za a ba su kashi uku bisa ɗari na kuɗin da aka kashe wurin shi tonan man fetur ɗin a shekarar da ta gabata. In misali aka kashe aka kashe naira ɗari, to naira uku to za a ajiye ma wannan wannan community ɗin wannan wannan ƙauyen ko wannan garin da ake tonan man fetur. To amma idan kai la'akari da kuɗin da ake kashewa wurin shi man fetur kuɗaɗe ne masu yawa wato sun kai billion of dollars. Hmm. So idan aka je aka ce ma kashi uku bisa ɗari na wannan kuɗin za kuɗi ne masu yawa. So ita kaman ana dubawa ne kawai a kowane rijiya ko kuma kowane filin da ake tonon man fetur ko nera nawa a kashe kashi uku bisa ɗari na wannan abin da aka kashe za a sa a wannan gidauniya ɗin. Na'am. So amma eh, shi ne ake ta magana kace kace na ce cewa shin wai su waye ya su gudanar da wannan kuɗin da za a tara. Shin ko za a maimaita abin da ya faru ne can baya. tunda ai dama can baya akwai abin da ake ce percent graduation fund eh. wani kamar wata riba ce wanda ake ba dama wannan jihohin da suke da albarkacin dan yaman fetur so me suka yi da shi da har ya kawo ci gaba gare su to shi wannan shi ma zai kawo bambancin sakamako shi za su yi amfani da shi yadda ya dace akwai akwai hukumomi da aka kirkiro kamar ministry da na commission Ok, eh. kamar Nila da Commission da aka kakkiro musu wanda shi ma yunkuri ne domin su ma inganta rayuwarsu. To sai ka ce amma kuma rayuwar hayar ba ta inganta ba. To shin wannan 3% eh, ɗin da aka ce za a basu zai kawo wani tasiri canza yadda ake gudanar da albarkatun eh, kuɗin da ake samu ta dalilin albarkacin man fetur a wannan wuraren. So wannan da ya rage ga aka zo implementation aiwatar da shi wannan tsarin abubuwa ne wanda dole tun yanzu a fara la'akari da su na ɗaya kenan. sannan na biyu a shi wannan doka ta kawo cewa kashi talatin bisa ɗari na ribar da gwamnati ta samu ta dalilin sai da ɗanyen man fetur a zo a kashe shi wurin bincike da gano wasu sabbin wuraren da suke da albarkacin ɗanyen man fetur a Najeriya wanda har ake sa ran za a zo a yi binciken ɗanyen man fetur a arewacin Najeriya wanda jihohin da ba su da ma ɗanyen man fetur nan gaba idan aka kashe kuɗi aka bincike tana iya a ce suna da suna danyen man fetur kaman jihohi kaman su sokoto kaman su benue su borno su bida so ana isa ran a arewa wa'annan wuraren ne za a yi bincike a ganin cewa ko suna da ɗanyen man fetur eh. so kaga kashi talatin bisa ɗari na riba eh, na riba kenan eh. eh na riba wanda gwamnati na ta samu kenan hmm. so amma kuma wata za a yi kuma a yi shekara ɗaya ma ba riba ko da an yi riban ma sai ga riban ma ba ta zo ba abin a zo a gani ba ne ba ka gane so mutane suke tunanin cewa kamar gashi 30% 30% ya dara 3% ana tunanin kamar kudin 30% zai dara kudin 3% amma sai ka ga cewa saboda riba ba kullum ake cin riba ba kuma riba ta ran kaɗan take eh. wata ran kuma to sai da cewa ita ta fi zanen kuɗi ne kaɗan amma wancan 3% da za a ba host community sai ga cewa kuɗi ya ɗaya kuɗaɗe ne masu yawa so wannan three sai mafi yawanci sai ya fi wannan 30% din ka kaman kwanan nan Shell ta bar Najeriya Ba ba nake nufi ta bar operation ta bar aiki turan man fetur a inda ke da uh, communities inda suke da mutane matsugunin mutane uh, saboda wannan saboda wannan da aka kawo saboda su gani suke ya ƙara tsadan tonan man fetur a Najeriya so kaga shi ai wannan ta nan domin a ba wanda aka kawo domin a ba host community domin a inganta rayuwarsu ci gaba ne gare su amma kuma ƙara tsada ne ga su kamfanin da suke tonan man fetur. Na'am na eh. To kwanan nan shi yasa masu shin ta ce ta daina samar da man fetur wato a doron kasa abin da ake ce ma show kenan saboda a nan ne ake da communities da har za a biya su nan treaties in sha suka ce su aikin da su kawai a cikin teku ne kaga a teku ai ba ba ba muhallin ba ba gani ba mai gida kawai gwamnati ne kaga ba wannan treaties din akwai akwai abin da ake ce ma royalty wasu kuɗi ne wani haraji ne wanda ake ba gwamnati tarayya na wasu dalilin tonan albarkacin da ke kasa wanda ba dole bane sai man fetur ko da gold ne ko mineral ne wanda ake cewa royalty so shi kuma royalty sai aka rage shi aka rage ma wanda suke yin shi a nan a kasa a kan ƙasa kusa da muhallin mutane domin a ƙara kwaɗaita ma 'yan Najeriya wanda suke da kamfanonin man fetur ko rijiyoyin man fetur su ringa samun sauƙin samar da man fetur. Saboda in kai la'akari da mafi yawancin man fetur da muke samarwa a Najeriya mafi yawanci kan ƙasan waje ne. su domin a kawo su ma 'yan ƙasan 'yan ƙasa Najeriya su ringa tono man fetur shi sa aka rage musu wannan harajin. Amma sai aka ƙara harajin da wanda ake tonowa a can a teku wato ma'ana kenan kawai dai an kawo wani tsari ne wanda da ƙarshe zai iya samu 'yan Najeriya sauƙin samar da man fetur fiye da 'yan ƙasar waje. So da yanzu kashi kashi casa'in bisa ɗari na man da muke samarwa 'yan kamfanin ƙasashen waje ne suke samar mana da shi da cewa akwai haɗaka da ake tsakanin gwamnatin Najeriya da su wannan kamfanoni. To wasu suna ganin cewa wannan dokar ta mayar da ma'aikatar hada-hadar man fetur wato NNPC kenan kamar an sayar da nnpc sayarwa ce ko eh, kuma a ba sayarwa ba ce so mm. wani abu kuma da ya kawo aka sanya a cikin wannan doka shi ne abin da ake ce ma commercialization kasuwantar da ita nnpc ma'ana gwamnati za ta aje kuɗi ta ce wannan nnpc ɗin ga wannan kuɗin ku riƙe to nan gaba ni ba ni ba ku je ku ƙarata wannan kuɗin na baku kamar na belin ɗinku ne so ma'ana ku je ku yi amfani da wannan kuɗin ku je duk wani sana'a da za ku yi musamman ma a harkar man fetur ku je ku yi domin ku ci riba amma duk riba ku samu ta wuce saboda ni ne ba ku kuɗi ko kuma ni ne gina ku so wato tana na hannun gwamnati amma tana yin aiki kamar na kamfanoni masu zaman kansu ne wato shi ne ake cewa commercialization kamar yadda wasu na eh. ganin kamar yadda aka sayar da bangaren wutar lantarki kenan o ya dan sha bamban kaga ita wutar lantarki ai kamfanika ne masu zaman kansu aka ba su wannan Da aka ba su wannan amma ita wannan gwamnati ne ke da ita mallakin gwamnati ne amma gwamnati ne ke kasuwanci so da ribar da aka samu gwamnati ta dawo za ta dawo ba wai masu hannu shi za su sa riba a aljihunsu ba in shi NPC limited ta ci riba riban za a dawo ma gwamnati ne saboda uwar kuɗin dama ta gwamnati ne a cikin dokan akwai wani tsari da aka kawo kuma cewa nan gaba ita NPC limited za ta iya buɗe hannun jari ta yadda mutanen 'yan Najeriya ne da ke za iya sayan hannun jari a wannan NNPC Limited ɗin. Ta yadda in an ci riba ba gwamnati kawai za ta ci riba ba 100%. Kasance wanda suka sa hannun jari su ma za a raba wannan riba da su. Dr. Ahmad Adamu kenan, masalin tattalin arzikin man fetur a Najeriya. To ko ta waɗanne hanyoyi wannan dokar za ta sauya yadda harkokin man fetur ke gudana a Najeriya domin samun amsar wannan tambaya. Na tuntuɓi injiniya Yusuf ya bagi sani. Eh to na farko dai abin kamfanin mai din nan zai zama kamfani ne na wato wanda ke na zaman kanta wato zai zama na na private wato na masu wani kowa ne zai kawo su sai hannun jari gwamnati ma ita ma za ta sai hannun jari a cikin kamfanin nan shi za aka ce NNPC ita NNPC ma gaba da za ta zama NNPC limited you know kenan za a mai da shi kamfani saboda wannan zai canza yanayi muna fatan haka zai faru irin cin hanci rashawa ake samu yanzu a cikin nnpc da so bangarori na mai din duk wannan manufa na na mai da wannan doka shine ya mai da shi wato kamfanin nnpc yanzu zai zama kamar shell kamar mobil kamar total na turawa da suke nan kasa to kenan cin hanci rashawa zai ragu idan har allah ya sa an aiki da yadda ya kamata ina abu ya tafi a yadda ya kamata kamar yadda ka sani ne abin da ya jefa mu cikin wannan masifa na na na na sace sace mutane na kashe kashe da ake yi na boko haram na waye ne na rashin aiki eh. na fasara da ne ne duka rashin bayi maganin hatin da rashawa wanda ya kakatutu a cikin bangaren mai na kasan gaba shine shine kawo shi injiniya yusuf ya bagi sani kenan kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na daily trust kuma shirin najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. To kowane alfanu talakan Najeriya zai samu daga aiwatar da wannan doka? Farfesa Nazifi Darma, masanin tattalin arziki kuma mai ba da shawara ga shugaban majalisar dattawa ya amsawa Muhammad Kabir Muhammad wannan tambaya. amma ya fara ne da bayyana yadda yake kallon dokar. Kusan shekara 20 da yan kai da suka wuce an yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanonuwan mai cewa idan mai ya haura tsadar wani kadari to za a zo a gyara yarjejeniyar sai ya zama cewa shekara da shekaru ba a gyara wannan yarjejeniyar ba kuɗaɗe. wanda suka kai sama da biliyan wajen ishirin, wanda ya kamata a ce kamfanonuwan nan sun biya najeriya ba su biya ba to kaga wannan doka da aka yi duk wancan tangarɗa na hurɗa da yake tsakanin kamfanonuwan mai da kuma gwamnatin najeriya an yi maganinsa na biyu akwai babban wato sashe da ya ba da dama cewa duk inda suke haƙan mai akwai wani kaso na kuɗi da za a ba su wanda za su yi amfani da shi wajen gyara su da ba da abubuwa na moriyar rayuwa amma sai aka yi doka cewa idan a wannan wato al'umma ta bari aka lalata bututun mai ko waɗansu abubuwa na mai to ba ita ba samun wannan kuɗin na uku wato akwai sashe na dokar da ya ce wannan kamfanin mai na ƙasa wato nnpc maimakon kullum ana jani in ja ka tsakaninsa da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi cewa yana ɗiban kuɗaɗen mai yana kashewa inda bai dace ba to yanzu ya zama kamfani mai zaman kansa wannan kamfanin ko mai zaman kansa zai shiga ya kasuwanci Kuma babban abin ƙayatarwa shi ne zai siyar da hannun jari ga 'yan Najeriya wanda kowane ɗan Najeriya zai iya fita ya siya wannan hannun jari na kamfanin mai. Ka ya zama cewa ba kamfanin gwamnati ba ne amma kamfani ne na 'yan Najeriya wanda su ma 'yan Najeriya suna da baki yadda za a tafiyar da kamfanin. Na hudu shi ne duk dokoki da suka yi tarraki wajen gwamnatin Najeriya da 'yan Najeriya su samu cikakken amfani da yake tattare da haƙo mai da sarrafa shi. Duk waɗannan dokokin da munafuncin da yake tattare da su yanzu wannan doka da shugaban ƙasa ya sa wa hannu ta wargaje waɗannan dokokin. Ya kake ganin ita wannan doka idan aka aiwatar da ita ta yaya za ta shafi rayuwar talaka kai tsaye? To aiwatar da wannan doka da shugaban ƙasa ya sa wa hannu a gaskiya tana da matuƙar tasiri kai tsaye ga rayuwar talaka ta hanyoyi guda biyu hanya na farko kamar yadda na faɗa na farko shine wato abin da ake kira host communities ko kuma al'ummar da dukiyar mai take gurinsu za su samu kaso mai tsoka wanda ya kai kashi uku na ribar da duk kamfanonin mai suke yi domin a ba da abubuwan kyautata rayuwa kamar hanyoyi da ruwan sha da asibiti da makarantu da dukkan abin da zai sa rayuwa ta yi kyau kuma ba gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi za a ba kuɗin nan ba al'umomi za su yi tsarin da za a danƙa musu kuɗin su tafi da kuɗin da kansu domin hausa sun ce wanda yake cikin ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo saboda haka al'umomi su suka san damuwarsu su suka san matsalolinsu saboda haka ga kuɗi ku tafi da shi ta yanda za ku kyautata rayuwarku amma da sharaɗi idan kuka bari wani ɗanku ko wani ya zo ya lalata wani dukiya da take nan gurin to wannan kuɗin fa ba za a ba ku shi ba kun yi asararsa za a yi amfani da shi a gyara ɓarnar da aka yi kaga wannan a fakaice gwamnati ta kawo wato tsari na kyautata rayuwar jama'a kuma ta kawo tsarin da zai sa a daina lalata ga bututai da dukiyar kamfanin mai hanya ta biyu da wannan zai amfani talak kai tsaye shine kuɗaɗe da da ake kashewa wajen gyaran bututai saboda wannan tsari da aka yi kaga ba za a ringa kashe wannan kuɗaɗe ba za su shiga lalitar gwamnatin tarayya za a raba wannan kuɗi tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi na uku siddabarin cutar najeriya da ake na rashin biyan ta cikakken kuɗin fito da kasar riba da manyan kamfanoni suke yi ya ƙare. Saboda haka kaga za a samu ƙarin kuɗi shi ma wato wanda za a sa a babban asusu na gwamnatoci wanda za a raba tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Hanya ta uku shine ribar da kamfanonin mai suke samu yanzu za a yi ta dalla-dalla zai zama cewa an samu ƙarin haraji wannan harajin za a yi amfani da shi wajen shi ma gyara rayuwar al'umma. To, Profesa, ka yi magana cewa wannan doka za ta amfani mutanen yankunan da ake haƙoman nan, amma kuma tuni wasu daga cikinsu sun yi watsi ko sun yi fatali da wannan doka suna cewa sam ba ta yi musu ba. Ka san shi ɗan adam ba a iya masa. Kafin a yi wannan doka, babu wani kaso na kuɗi da aka ce za a ware domin a bawa wato al'umma da suke zaune a inda ake haƙo mai ko kuma inda bututun mai suka shiga to abin da a fahimta ta yasa suka yi watsi da wannan shine wato sun buƙaci a ba su kashi biyar amma ba yadda za a ka ɗauki kashi biyar na riba kamfanonuwa ka ba wa al'umma da suke haƙo mai bayan akwai haraje-haraje da kamfanonuwa na ya kamata su biya haraji na kamfani sannan suna biyan haraji na ci gaban ilimi To kaga baya da kuma kaga harajin kamfani ɗinnan kashi talatin ne suke biya. Sannan harajin ilimi kashi biyu ne na ribar suke biya. To idan ka mai da shi kashi biyar kaga ka ɗebi kuɗin da yawa. To ni dai a fahimta ta wannan yayi daidai. In fact da so samu ne kamata ya kawai kashi biyu ma za a ba su yankunan da suke haƙan ba kashi uku ba. To game da batun wadatar man fetur fa, shin man fetur zai wadata kuma zai yi sauƙi yadda talakawa za su samu sauƙi kuɗin mota ya sauka farashin kayayyaki su sauka? To gaskiya dokar ta tanadi cewa a dole gwamnati ta tsame hannunta daga ba da wato tallafi ga man fetur. To kaga in dai har gwamnati ta tsame hannunta gaba ɗaya, kaga dole farashin mai zai tashi daidai da yadda kasuwar duniya take sai dai idan har allah ya taimake mu wato wato matatan mai ta kamfanin dangote ta fara aiki mai yiwa ƙarin kuɗin man da za a samu ba zai kai yadda yake idan mun ci gaba da shigowa da shi ba. Farfesa Nazifi Darma kenan, masalin tattalin arziki kuma mai ba da shawara ga shugaban majalisar dattawa. Duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin. sai mun sake haɗuwa a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na da suka taimaka shirin ya haɗu, Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku, ku huta lafiya.